manuniya. Da alamu dai duk da hukuncin kotun koli kan bai wa ƙananan hukumi cikakken 'yancin gasin kai a Najeriya har yanzu akwai masu yin wani gani-gani. Mu a matsayin mu na majalisar dattawa. Za mu roƙi gwamnoni da su 'yan majalisar jiha su yi wa Allah su yi wa annabi kar su duba kansu su yi wa kansu kiyamalai ne su tsaya su ɗau loka gamman da suke ciki ganin irin kuɗin da ake warewa me yasa baya faruwa. Gwamnonin za su ji daɗi a ce kawai shikenan kudin su yana hannun shugaban ƙasa shi zai kashe musu sai da kuma duk da haka hukuncin kotun kolin ya sa zaburar zuba zaben ƙananan hukumomin da shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa ke cewa a gaskiya jama'a sun riga sun fara sauya tunani al'umma sun fito kamar wani general election tunda suna shauƙin kananan hukumomi su suka fi kowa kusa da talaka na tabbatar in ƙananan hukumomi suka samu 50% na insecurity zai ragu shi kuwa shugaban kwamitin aikin hajji Jamus wakilan tare najeriya cewa yake sun ɗora sanwar samar da sassaucin sassaƙe sanarin kuɗin aikin hajjin da ya hana wasu maniyyata su kune. Akwai abubuwan da yake bai zama dole ba a rage. Magana gidaje ne magana wasu kwangilan da ake su wasu abubuwa waɗanda duk bai zama wajibi ba a rage shi domin talaka ya samu sauki. Waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manu Manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke da masoya sansani sansani. Shiri na ɗari da casa'in da ɗaya cikin jerin shashiren manuniyan da ke son warware duk wani rudani. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin ƙwaƙule ramin rudanin ne ya sa masu jan tare Najeriya ta dage kan cewa ai sai an yi aiki tukuru game da hukuncin kotun koli akan 'yancin ƙananan hukumomin Najeriya da ke neman barin baya ba zani. Sanata Abdul Ahmad Ningin jihar Bauchi ya ce idan dai har ana son ƙananan komi su samu cikakken 'yancin gashin kai to har yanzu dai akwai buƙatar ganin an haɗa kai da gwamnoni. Mafi yawan wahalhalu da ɗan ƙasa yake fuskanta da shi kansa shugaban loka gama ke fuskanta shine rashin kuɗi ya je wurinsu kuma a rubuce ga yadda kuɗin suke shiga amma ba a san yadda kuma kuɗin suke fita domin salwantar da su ba saboda haka sufurin kwata ce duk abin da tsarin mulki ya nuna kan cewa loka gamanta ci gashin kanta a samu zababu domin a samu a aiwatarwa mutane eh, ayyuka saboda haka mu a matsayinmu na majalisar dattawa mun yi imani kan cewa kafin a samu a farfaɗo rayuwa sai an duba baya an ga irin rawar ganin da loka gama suka yi a baya amma kafin nan mutane a basu su zaɓo mutanen da za su idda bukatun loka gama ta wujijin kuɗi ba saboda ba da kuɗin ka zaka yi ba da kuɗin mutane ne saboda haka waye ake son ya bar su din akwai alhakin gyaran tsarin mulki sai muka ce to bari mu yi gyaran tsarin mulki wanda za mu roƙi gwamnoni da su 'yan majalisar jiha su yi wa Allah su yi wa annabi kar su duba kansu su duba gobe su yi wa kansu kiyama laini su tsaya su ɗau loka tsin da suke ciki wanne cikas ake samu bisa la'akarin da ake ganin irin kuɗin da ake warewa me yasa baya faruwa na ɗaya kenan na biyu a yi la'akari da suwaye ne kuma za a zaɓo su zauna akan kuɗin jama'a domin su yi wa mutane aiki wani abubuwan su ne muka ɗau wajen awa hudu muke tattaunawa. su ma dai masu kishin dawo da martabar ƙananan komi a Najeriya irin su Hajiya Fatima Abubakar cewa suke ai gangara gangarar gangancin gangan ne ma a ci gaba da yi wa ƙananan hukumomi rauni. Idan kowace eh, ƙaramar hukuma ta zama kuɗinta na kanta ne ita take da hakinta. 'Yan Uh, eh, local government din za su iya holding ɗin chairman su accountable za su iya kai bukatar su ga abin da suke so ga abin da suke so sannan kuma kowace ƙaramar hukuma ai zaki ga akwai wani abu da shine babban matsalarta wanda kila yan asusun gamayya ne kila wannan ba zai zama abu ne wanda zai ja hankalin ita gwamnatin ba to amma idan ya kasance ana ba su kuɗinsu da kansu kuma asusun su nasu ne to kin ga idan ma ka samu wanda zai hana wani ba zai yi ba so zaki ga a dalilin haka ciyaman na karamar hukuma zai iya kokari ya kamanta abin da yake faruwa in kika duba lokacin sai 1999 din nan ai suna kamantawa gaskiya su yanzu misali gwamnonin za su ji daɗi a ce kawai shikenan kuɗin su yana hannun shugaban kasa shi zai kashe musu kuma gaskiya ƙananan hukumomi sun fi kusa da mutane. Game da zube ban kwariyar zube zaben ƙananan komin da ake ta yi a sassan jihohin tare Najeriya kuwa shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa Honorable Haruna Aliyu ɗan gyatin ne ke cewa jama'ar jihar Jigawa sun riga sun karɓi zaben ƙananan komi da kyakkyawan tsammani. Abin alfahari shine al'umma sun fito kaman wani general election. Saboda tunda suna shauƙin ƙananan hukumomi su suka fi kowa kusa da talaka kuma sun ji supreme court da cewa kowace jiha ta yi zaɓe kuma a tura ƙananan hukumomi kuɗaɗensu domin biyu wanda ya ƙara musu sha'awa don su fito su tabbatar an yi zaɓe. Amma wannan ya nuna mutane na da shauƙin zancen dai autonomy ɗin wato ‘yancin ƙananan hukumomin. Gaskiya mutane na da shauƙin wannan kuma kamar yadda ka sani mu jiha jiga dama ana yi akwai tsari da dokoki da majalisa ta yi na irin first line charges amma an cire wannan gaba ɗaya ake ba su kuɗin su a tabbatar cewa an biyo ƙananan hukumai Na kansu domin na tabbatar in ƙananan hukumai suka samu 50% na insecurity zai ragu sai dai kuma duk da haka shugaban jam'iyyar APC da ta lashe zaben kanin komin jihar Jigawa, Alhaji Aminu Gumel ya ce zaben ƙananan komin fa ya bar su da dan wani sabani dole dai kujera ɗaya ne zai samu dole wanda bai samu ya ji ba daɗi ya ga cewa kamar ko ba a masa adalci ba amma duka yan jam'iyya ne kamar ne matsayin cewa mun jam'iyyar APC na jihar Jigawa kowa mun rungume shi kuma mun su hakurin a zo a zauna a tafiyar nan in baka samu anan ba sai ka samu a can shi mulki Allah ne ke ba da shi ga wanda ya so a lokacin da ya so dole sai an yi hakuri kuma mun ba su hakuri ma kuma mun ci gaba da ba su hakuri amma wasu suna ganin kamar wannan zance na zaben ƙananan hukumomi eh, zai barazana mu haɗin kan jam'iyyarka ta APC misali. Eh, ba zai insha Allah ba za a samu matsala ba dalili kuma saboda yawon kamfen na bada tutoci da muka yi shiya shiya shi kansa ya gaya maka cewar a ba za a samu wannan matsala ba domin duk inda muka je zon da muka je aka dawo da wani yan takarar wannan zon din mutane sun fito kwasu kwarkwatar su har mutanen da aka bata din ma sun zo an yi tafiyar da su kuma an yi kwamati wanda a zagaya a musu alƙawarka wasu kuma ba su wasu abubuwan da wani ba samu ba za ka samu wannan da kuma ba su haƙuri kamar da gama gwamnati tana da yawa su kuma kasu jiha a bisa kowace. Game da aikin hajjin da ake tafar gabar zai iya haura naira miliyan goma kuwa shugaban kwamitin aikin hajjin a majalisar wakilan tare Najeriya Honorable Ja'afar Muhammad Shatiman Burgune ke cewa za su yi sassaƙe-sassaƙen samar da sauƙi ta hanyar tsai da tsantseni. Akwai abubuwan da yake an riga an yi nisa kuma ya kamata a ci gaba da su. Abu ne aiki ne shiri ne na shekara guda. kuma shi ma muna son ya tsaya ya yi aiki ya dai kamata ya makasa adalci ya ji tsoron Allah saboda duk abin da za ka yi a kwamiti na na hajj idan ka sa tsoron Allah ba to daga gini da gwamnati ba ta ba da tallafi a hmm. harkan aikin hajji Hmm. a ina abin ya ɓaci ito eh babban matsala wanda yake gaskiya daga tattalin arzikin ƙasa ta nan ne abin ya lalace saboda ba zan manta ba mun je aikin hajji 2005 lokacin na je kusan naira 25 ake ba mu real naira 20 ma yan kabi na gwamnati to yanzu real ɗin kusan kusan 400 da wani abu take kusan 500 saboda dogaro da akai da kuɗin waje misali irin dala yanzu dala kusan 1700 da wani abu take ba za ka haɗa ta da lokacin da aka je aikin hajji wanda yake dala kila lokacin ba ta wuce 500 ba ko 300 shekara biyu ma da ya wuce dala duka ba ta wuce 500 ba zuwa 300 da suka wuce duka ba su wuce haka ba kuma sai an yi converting ɗinta dala sannan ta koma riyal to inda ake samun matsalolin kenan amma in Allah ya da mu za mu yi kokari mu bi kadin tsarin aikin kwai abubuwan da yake bai zama dole ba a rage magana gidaje ne magana wasu kwangilan da ake basu wasu abubuwa wa'inda duk bai zama wajibi ba a rage shi domin talaka ya samu sauki. iya iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai yadda doka ta ba da umarni. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki ɗari da hamsin ne su yi sallamar sakin kujerin da sai sun sauka ne wasu suke da sun sani. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin talakawa da na shugabanni. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar da nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.